بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى مدين الدين mutane da yawa suna ta bugowa suna tambayar maharkin asabahatu shine kamar iyo mutum ya hau watan kamar ya shiga cikin ruwa ko na teku ko na korama ko kuma na tafki ko wani ruwa mai yawa ya rika iyo ah, muhammadu bin sirina ya kawo babi da yake magana a kan mawarkin iyo shafi na 377 ah, a harful wawi ga abin da yake faɗa yake cewa duk wanda ya ga a cikin ruwa yana ta iyo a cikin kogi idan malami ne zai kai wani irin matuka a cikin ilimi har sai ya samu sa da yake nufi idan ko mutum ya ga yana iyo amma a tudu to lallai hakika mutum zai samu watan wani irin kunci a cikin rayuwarsa kuma zai zauna a cikin wannan kuncin gwargwadon yanayin iyan da yake magana a kansa mm. ah, ko kuma sauƙin iyan ko kuma tsananin iyo duk wanda ya ga yana iyo a wani tafki ko wani kwari amma ya ga iyon yana tafiya daidai misali to hakika zai kai wani matsayi da yake buƙata a al'amuran kula da harkar sarakuna ko wani abu makamancin wannan babu da yake magana akan iyo yana da yawa sai dai mutane abin da suka yi mawarki sun iya neman mu ta ko ko su nemi canan ɗinmu mai suna fassara mafarki tv su duba namban mu suka duba namban mu insha allahu abin da suke da mawarki da shi wanda ya dan bambanci da abin da muka faɗi suna iya bugowa kila ƙara samun wani bayani tattare da wannan zan yi amfani da wannan dama ce ma mutane abin da yasa ba ma yin bidiyo da zai kai minti 20 talatin saboda yanayin data yanayin rayuwar mutane assalamu alaikum